ko sai kuma wa rajulun da atuhu mura'atun zatun munsimin wa jamalin sai mutumin da wata mata ma'abociya matsayi da kyau ta kira shi ya zo ya zina da ita ya ce zo ka yi zina da ni zan baka billions of naira ko billions of naira wasu akwai zai akwai matan da yanzu maza suke nema za su kamar yadda kake ganin ajiya a ɗauki mace a biya ta a yi zina da ita to akwai matan da maza suke ɗauko su biya su su yi zina da su kuma matan manya ne a garin nan da har in ka shiga ta cikin gari an ce wai har wata alama gare su shine za a ga namiji kawai da hankaci za a wuya yana tafiya yana kaɗata yana neman kwastomomi ne matan masu kuɗi an ce wani ya taɓa zuwa daga kaduna ya zo aikin leburanci irin messi haka to shi ya saba a can Kaduna yana saka hankacin a wuya yana tafiya yana rataya ta to da ya zo ya aiki haka sai ya ce bari ya dan shiga gari ya zaga garin Abuja sai ya sako hankacin da wuya haka yana dan rataya ta kawai sai ya ga wata dankare da ya muta ta faka sai ya ga an zage gira sai ya ga wata hajiya ne sai ta ce bismillah mana ya ce kamar ya bismillah ah? ba har baka baka gane bane ya ce kamar ya ban gane ba ta ce ina ga kai ba ko ne sai ta ja gida sai ta wuce da ya koma sai yake ba mutanensa labari haka ta ai kai abin da ka yi alama ce ta Shi ne su neman mazaje suke su su biya su wala akwai wanda ya kira ni yake ja malam kan Allah ne ya gafarta mana ce amin tare da ni baki daya nace me ya faru zai ce ni tela ne ya ce wata mata wata matan alhaji haka ta kawo min dinki mata dinki na yi mata dinki na gama to ranar da ta sa rana za ta zo ta karbi dinkin sai ta ce wai uzuri ya mata yawa dan Allah in ka mata dinkin gida sai ta ce ni ban san gidanki ba sai ta ce zan maka kwatance ka sami mashin ka ce ka ko waje kaza da waje kaza ya ce ya dauki ka cikin mutunci ya dauki ka ya dauka da Allah da annabi ne ina zuwa kawai sai aka mishi kwatancen gida ya je gida ya ga an buɗe gate ya shiga ana shiga kawai sai aka ba shi waje ya zauna ga ba kowa a gida daga shi sai ita kawai sai ta rufe kofa ta ce to dama kawai bukatan ka nake ga abin da nake so in yi da kai ga abin da kake so kaza kaza in kuma baka yadda ba to akwai matsala ya ce malam ban taba zina ba sai a rana to me yasa aka kawo wannan wanda zai ga mace za ta musamman ga matsayi ga kyau kuma ka ce inni la? ni ina tsoron Allah saboda an san ba kowa zai taka wanne ya tsira ba annabi yusuf ma da yaya tsira baka je da qur'ani ka labarin ba wa ghallaqatil abwab wa qalat me haita lak qala ma'azallah daga karshe me fastabaqal baba wa qaddat kamisuhu mimmi min duburin wa alfa ya da haladal ba. sai da ta bi shi habbakin kofa tana gudu yana gudu Allah ya ce ba don mun tsare Yusuf ba da ya bada wallahi ana zuwa bakin kofa ko yana buɗe kofa sai ga mai gida laula an rahabu har rabbi ka duba ka gani in ba dan Allah ya tsare shi ba da ya bada. ka duba gumin da aka yi da annabi Yusuf ya iya kwatan kansa a hannun matan mai gidansa ya za in ka jana cewa wai sharrin mace ka ji mutum yana cewa ni na fi karfin mace ba a fin karfin mace wallahi sai ne ka nemi tsaron Allah mata ba a fin karfin su ko wani mutum ya ɗauko littafi wa ya rubuta kakaf sharrin mata sai da ya zauna yayi nazari da sharra sharran mata duka sai ya buga littafi sai je ya samu wata yarinya ba kirjiya tana ruwa, sai ce kin gane littafin duk wani kaidi na mata da yana cikin nan duk wani sharri na ku wallahi na rubuta shi duk yana cikin nan tace la ka buga littafin bu gani sai ya bika mata sai ta jefa rubuta rijiya tace ka rubuta wannan <laughs> sai za ya shi ka rubuta wannan to rabu da mace kawai shi yasa za a ga annabi ya ce ma taraktu ba adi ta hiya adarru me alar rijali minan nisa ban bar wata fitina baya na ba inji manzo Allah wacce ta fi cutar da maza sama da mata annabi ya ce farkon fitinan banu isra'ila annabi ya ce akan mata ne yanzu ka duba kissan kabila da habila kissan kisa a duniya gaba ɗaya akan mace ne kisan kai da aka fara yi a duniya tarihin duniya kisan rai da aka fara yi akan mace ne tsakanin kabila da habila me jawo faɗa kabila ya kashe wa habila akan wa akan mace wanda suke so su aura wanda annabi ya ce har gobe in aka yi kisan rai kabila yana da kwamisho na wannan kisa don shi ya fara sunantar da kisa akan mace aka fara yasa annabi ya ce farkon fitina bani isra'ila akan mata ne yasa yanzu kana ganin babban makamin turawa a yau na rushe duniya mata ne da mata suke amfani yasa ai hata ai hata yasa wanda ya shiga wannan kuma ya iya fita to lalle a bashi wa gaskiya a bashi girma a sara masa wani mutum ya taba zuwa yana tallan irin kamar dan kunne sai irin mata masu kuɗi na suke fitowa ce kai mai dan kunne kawo sai kawo sai ce shigo mana don in gani ka sani ba ta aure ne ba zan iya fitowa waje ba sai ya shiga sai ta gargaba kofa ta ce to billahi lazi ko ka yadda ko kuma maka iyo kwarto <laughs> ka san in kai ni ne mace ta iya yanzu da za ta gudu ne shi kuma wallahi dole a yadda ta ce dan Allah ki hakuri ba halina bane ta ce wallahi ko ka yadda ko a samu matsala sai ce to hajiya da Allah fitsari nake ji akwai bayi a gidan nan tace eh akwai to bude mu da Allah baran shiga ne fitsari yana shiga sai tadda akwai kashi a ko sai ya diba sai ya wanka da shi sai ya fito ce hajiya ya ne ta ce inda lillahi me zaka fita ma ina ta ce ta ce masha Allah haka nake so ba shi kira ba an zaɓa fita za ta rungume shi da kashi a jikin shi <laughs> Allah ya kiyaye wanda ya ski Allah ya sa ya kubuta daga wannan to zai kubuta da dukkan shari shi yasa idan aka jarabci mutum akan abu guda biyu zuwa uku to ya sha kowane irin amana ne ka bashi zai rike dole ba kowa ke zallakewa ba kaga idan aka jarabci mutum akan mace ya sha to wannan ya zama amintacce na biyu in aka jarabce shi akan kuɗi bica mana ba kuɗi wa mace sai na uku aure idan aka ba mutum aure ya rike amana to wannan duk wanda ya ci wannan guda uku to ya cancanta duk wani amana a iya bashi ya cancanta a bashi shugabancin kowane irin kowane irin shugabanci ya cancanta a bashi ka ga ba guda uku nan ba kowa ke tsallakewa ba wani zai iya tsallake sharrin mata amma na kuɗi ido a kuɗi abba yadda Allah ta'ala ka bamu daman tsallakewa ka tsare mu ka tsare mana imanin mu to wannan shine na karshen hadisin sai hadisi sai wannan eh, magana ta karshe mutum na karshe da zai shiga cikin inuwa Allah shine wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin sai mutumin da ya sadaka da sadaka fa akfaha sai ɓoye ta hatta la alama shimaluhu ma tunfiqi yaminu har sai da aka wayi gari ya ba da sadakar da dama wanda ke hagun shi bai san ya bayar ba hagu ko kuma hagu ta bayar dama bata san wa an bayar ba irin wannan sadakan Allah yana santa an fahimta sai ce hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadata ina mutum da bakwai shine wanda ya tuna da Allah shi kaɗai yana daki, yana zaune ko sai tana da Allah da girman Allah da irin zunuban da yake ma Allah ko sai fashe da kuka wannan mutumin shi ma yana daga cikin mutane guda bakwai da za shiga rashin Allah wato wanda za a musu inuwa ranar kiyama kuma hawayen shi shine awaye mafi tsada dan ga san ba kowa ku tunda mun keɓe tsoron Allah fa cewa yake daga zuciyar mu shi kuma lokacin da ya keɓe tsoron Allah ke zuwa masa sai ya rika tunanin cewa yanzu idan Allah ya kama ni ina kaza ko kaza sai ya rika tunanin laifukansa yana neman gafaransu yana zubar da hawaye ko kuma ya tashi cikin dare yana sallah kawai sai ya rika tuno laifukansa da irin abubuwan da ya gaza yi na ibada da sakaci da ta yi na rayuwa sai dinga kwararar da hawayensa to ba kowa ke iya wannan ba yasa na Umar ya taba shigowa masallaci sai ya ga wani mutum yana ta addu'a yana ta kuka ga jama'a zauna a gefe sai ce ayya wannan kuka yayi amma ina ma da lokacin da kake kuka kai kadai ne ba kowa to an fi sa ran tsoron Allah a cikinta sama da a ce a cikin jama'a ne kake ta zama da hawaye kogwa ka kuka yin siyasa ko <laughs> hadisi ya kare nasa lokaci yayi ko lokaci yayi to ya kamata ku rika tsaye da ba lokacin yayi dan da ya zama sura minti biyar saboda kaga akwai jama'a da suke da uzurori suna so sai sallah su wuce to sai a tsayar da mu da Allah mu daina wuce lokacin nan to anan za mu sa insha Allah ta'ala sun yi so